sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. zara saboda ina son ki ina ƙaunar ki zara son ki ya bi dukkan jikina ya ratsa ɓargo da ƙashina Aliyu Na'am Duba ka ga kaga wannan da yake tahowa eh shine masoyina shine na daɗe nake jira Shi ne wanda zan aura, shi ne muradina, kuma shi nake kauna har a cikin zuciyata. So ka faɗe shi inda za a je. autar mata lale marhaban yawwa tawa yawwa ina fatan dai na same ku lami lafiya kalau lafiya lau zarata ina matukar ji da ke saboda sauri nake Allah Allah in yi ido hudu da ke kawai <laughs> Allah wallahi ki san yadda nake ji da ke ai ba sauki ni ma ku kaman ka sani kullun cikin tunaninka ne to mu lallaba ko mu karasa tun da kin ga <laughs> ina ji da ke ba Idris. Am Zara. Ka san wannan Aliyu dama ɗan uwana ne. Ah, barka dai. Yau barka ne. Lafiya lau. Am Zara, ni ina ga bari in je gida ko? zan karasa gida sai an jima ok to Allah kiyaye a gaida fitin zara tauraruwar mata to ina ganin balallaba ko saboda na ga da kan nauyi so ne ka faɗe shi a inda za a ji da akwai wani sirri zuciya ke ce silar sarkin ji mm, ke za ke tausaya ki tallafa a guri na ki bani agaji mm, in dai kana da shi so ne ka faɗe shi a inda za a ji ho sirrin zuciya sirrin zuciya hmm, ke dai kin san da ni amma su ba su san inda na sa gaba ba hmm, so ya ɗebe ni sosai na yi nisa a cikinsa na yi zurfi salamu alaikum Aliyu? Aliyu? Aliyu? Lafiya kuwa? Sanda zuwa. Yawwa sannu lafiya ko ganka anan kana cikin wani tunani daban? Me yake faruwa ne? Ba komai. Aliyu ka gaya min me yake faruwa? Na ganka ka shiga cikin tunani hakan nan. Wai meye ne? Um, inna dama akwai wani abu da nake tunani wanda zan koma in je in karasa shi. To shine nake tunani zan koma da zarar na kammala sai in dawo. ka koma birni? Eh. Aliyu, ka manta kai kace mini sun ka gama karatunka a nan gida za ka zo ka yi karatu, a ka zo ka yi aiki in ka samu aiki? Sannan kuma yanzu ka ce min za ka ƙara komawa birni Aliyu? Eh, ai, inna, insha Allah da zarar na kammala ba wani jimawa zan yi ba, zan dawo in Allah ya To shi kenan, babu komai amma dai cikin halin da na ganka nan na tunani ka cire wannan tunanin tunanin da yake zuciyanka fa aliyu kenan. na gode allah taimaka allah ya albarka yawa bari shiga ciki da akwai wani sirri ne a zuciya ke ce silar sarkin ji mm, ke za ki tausaya ki tallafa a guri na ki bani agaji hmm, in ka na da shi so ne ka faɗe shi a inda an sha kuma gajiya a'a kin san me za yi kawo da san kayan nauyi ne a jiki na ga tun ɗazu ke ma sai fama ke ta Wato Zara, a tun sanda na shigo garin nan, hmm. na hange ki, sai na ji baki ɗaya farin ciki ya ziyarci zuciyata. Daɗin daɗawa, a yadda nake tunanin zan ganki, sai kuma na ganki a haka. Wallahi ba zan taɓa iya misalta irin farin cikin da nake ciki ba. Ni ma haka Idris, bayan da ka tafi, na shiga cikin damuwa sosai. Allah. Amma da zuwan Aliyu ya ɗebe min kewa sosai. Shi yake min hira kuma ga shi da barkwanci. Shiga, ya isa, ya isa. Da Allah ki ban magana Aliyu nan. A kyale ta haka. A'a, Aliyu ne fa. Kuma ka san ɗan uwana ne. Kinga ni fa ban faɗa da wata manufa ba. kada ki fassara ni zaratawa ka na da shi so ne ka faɗe shi a inda za a ji Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Musa? Na'am. Ina yini? Lafiya lau. An wani lafiya? Lafiya lau. Ba ku haɗu da Kabiru a waje ba? A dama ba wajen Kabiru na taho ba. Ƙaran ɗan ladi na kawo miki. Ɗan ladi kuma? Eh, ɗan ladi. To me dan ladin yayi na ji ana ta kiran sunansa. Me yayi kuma? To Musa, ka faɗa mata da bakin ta je. Dama furar kanwa ya sha. Ta yi tambaya ya bata kuɗin ba bata kuɗin ba. Baya ga haka kuma ya mare ta. Kuma ya fasa mata ƙwarya. To, ka ji magana. Ka ji gayyar tsiya. Ashe dukkan wanja ce kenan. Daga ji, an ce an dan shafura a waje an fasa ƙwarya kin kama ma mutane surutu ai gwara dana dan ki fa barawo ne fa a ah, ai gaskiya ne to dan ki fa sata yake yi wallahi ba eh bane dan ah. ki sata yake yi to hmm. ai babu babu bambanci duk abun da ɗana yayi gashi ɗanki yayi fiye da nawa a cikin gida waye gaya miki ɗaya ne waye gaya miki ɗaya ne kasur gumin barawo akwai irin ɗanki a garin nan a'a to naki ya je yayi barna Duk gari an ji shi? Kuɗi fa ɗaki maƙudan kuɗi yake shiga je ya ɗauke ya tafi da su ya je ya kashe. Ai wannan ɗa ba ɗan zama ba ne wallahi ni ma haƙuri nake da ku cikin gidan nan wallahi. Hmm. Ai dukkan wanja ce. Kin ji min mata da masifa. Ni fa dama kunyanki nake ji fa, kunyanki fa nake ji a gidan nan fa. Kar ki ga kaman ke ne uwar gida wallahi tallahi kin san Allah. a'a damuna bana fa alhamdulillah sai godiya ko ina an samu amfanin gona don naga gonan mai gari ma an samu amfanin gona mai yawa sai hamdala wai yau me yake damun aliko ne don naga tun da muka zauna muna hira a nan gurin gabaki ɗaya shi ya yi shiru ba wani magana da yake ai malam ali ne kaɗai na san abin da ke damunsa amma aliyu bidan allah da gaske kake kana nufin zaka koma birni kenan kwarai kuwa zan koma amma ai zan dawo duk da haka dai manta, kai ne fa kake cewar bayan ka gama karatu nan garin zaka dawo ka samu aiki ka ci gaba da aiki a cikin garin haka ne a iya sanin da naima baka da burin da ya wuce ka dawo ka je ka gama karatu ka dawo garin nan ka ci gaba da aiki a nan domin ka tallafa al'ummar wannan gari Sali, daga mu haƙan nan mu za mu amfani da karatun ali don har ya zauna a garin nan ni dai gaskiya zan so a ce ka canza shawara haka ne sale amma ka san komai kamawa take kuma da zarar na je insha Allah zan dawo assalamu alaikum Wa amin Ina wunin ku? Lafiya kalau. Aliyu, ina son na yi wata magana da kai. A Malabu, inda kaga ga Zara ta zo. An haɗe da wata ai mu sai mu ba su waje ko? In ka gama ma dawo mu karasa. Aliyu. Na'am, ina jinki. wai menene a cikin birnin nan? Kuma da ka je me ka je? Har ka ɗau tsawon lokaci a cikin birnin nan kake zaune. Me ka ji ne da Allah? Zara. Na'am. Na ji abubuwa da yawa a birni, kuma masu daɗi. Duk wanda ya je birni ba zai so ya dawo nan ba da akwai wani sirri ne a zuciya ke ce silar sarkin ji mm, ke za ke tausaya ki tallafa a guri na ki bani agaji mm, in dai na da shi so ne ka faɗe shi a inda za a ji ke ba kusan da da ake an zo an zauna mu hira mu muna nishaɗi musamman a ce girki ki ne ki yi kokari ki ga cewa duk abin da zaki kin yi abin da zai faranta rai ki faranta ki ma ki faranta kanki kwanakin nan fa guda biyu fa idan kika ta sa a banza bikin mure su ba ki ka asarar su in aka je aka yo zagayo sai kafin a yo rujui kin gama haduwa da wani sabon bacin ran ko ba haka ba ki riga lallaba kwanakin ki do Allah ni gida kara yau ma ni na kawo maka wallahi kaji kaga mai gida ɗazun nan wani yaro ya shigo dan makwabta nan ni ban gane shi ba ya zo ya kawo karan yaro na wai ya sha ma kanwansa fura ya sha mata fura kuma bai ta kuɗin ba tai magana ya mare ta fasa ƙwaryan shi kenan fadin ya shigo ya faɗa kawai sai wannan matan naka ta shigo kawai wata ce wai ai gayyan tsiya Ke ce gaiziyar? Haka ta ce wallahi. Ta ce muke matsiyata? Eh wai ni yan matsiyata kuma bayan haka nan ka ga yadda ka je ka auro ni. Ni na san ke ba matsiyata ba ce ba shi kenan ba tunda dai bai na gaya miki ba me kuma na daga hankali a ciki. Ni gaskiya na kawo ƙara. Gaskiya kamar kar hanto ni ba zan iya. To ai na san ke ba matsiyata ba ce ko kuma alaikum salam. Laraba? Ban ji na ji kamar ana kiran sunana. A'a, gwara da Allah ya kaki ni ba na so ana nan ana zancen wani bayana ko ba haka ba. magana take yi ta cewar ga abin da ke ga mata ni ban ga da tsiya a cikin wannan lamarin ba ni ban ce miki yar gidan matsiyata ba ce na taɓa faɗa miki haka dan me zaki ga mata matsiyata ban ji daɗi ba wato don ni ban kawo kara ba cewa fa take ɗana ɓarawo ɗana ya addabe mutane duk cikin gari wai shi ɓarawo ne to mai gida ba gaskiya na faɗa ba ɓarawo ne ba amma ya huce gurin ko tun yaushe aka wannan magana ai ta huce ita ta ja magana ta da da maganan baya ta ce wai ɗana ɓarawo larai to ai mai gida barawo ne ƙarya ne ne ba barawo ba ne larai wannan magana fa da yake fa bana jin daɗin ta kar fa ki manta ni ne uban dan tala ha idan kin ce da dan tala barawo ba fa wai laraba fa kawai kika munana ba fa har ni kika munana aka ce kin da gaji ubansa dan talan nan fa babban dana ne idan kuma dan tala barawo ne ni ne kuma masa ta kenan kuka to ka sani ne fa mai gida kai ba za ka sani ba suna nan a daki da babarsa ka san me take kulla masa ya fito ya ringa ma mutane sata kawai don an ce ɗanta barawo kenan ƙarya ne ba barawo ba ne. ya gani kina tsata a aljihun baban shi shine shi ma ya koya daga gunki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ni ban san ni ban taba sanin ta a matsayin barauniya ba duk yan sace sacen ma da aka yi min a baya ai bana jin kece ko ba haka ba ina jin baki ke min bai ko ba haka ba dan abubuwa ran nake aje aljihuna an ga ban gani ba da sauransu dan abubuwa da ake kawo mutane su kawo min eh, zo a ce an ka kaji in zo in tarar da an kawo jogo ɗaya in zo in tarar babu guda shida ai na san ba kike ɗauka ba ko ba ka ba ko ke ce na ka ba ke bace a ni ban taɓa sata ba ai dama na san da walakin gora miya mai gida tun da ka auro ni na sani kai ma ka faɗa min ai kake cewa kaza kaza kaza kaza mm. kai mai gida na sani oho de larai a gaba na ke faɗin haka subhanallahi kawai kaga wannan matan naka din ita ne babba kenan sai ka sani gaba ka dinga min holo bayan ne ya kamata ka tarire ya tun da ni ne amarya ne. To munafuka ba za ki shiga tsakanina da mijina ba tare kika same mu kuma haka za ki gan mu ki bar mu sai dai ki koma ki bar ni a cikin gidan. Allah ku saurara mu. Ki hakuri laraba ki babba ce. Ai dama kullum haka ake cewa sai a ce wai babba yayi hakuri babba yayi hakuri ko yaushe a cuce to a ce babba yayi hakuri. gaba ɗaya ko sa ma na dina jin daɗin gyaɗar da nake ci. Za ta rena min hankali. Gaba ɗaya yanzu gyaɗar ta da ci take ji nake kawai furzo da cikin ta cikin ta cikin baki. Gashi yaron ta ma ɗan ɓarna ne a cikin gari. Kin daina ji na ma gaba ɗaya. saboda wani abu ya tuke miki zuciya. Ai dan ba ta jin magana kai ne baka sani ba. Kuma ku tashi ku ku ban Kaga ba ta jin magana kai ne ah, baka sani ba. Tashi jiki kima. To ba nan ta sami muna ah, hiran mu ba. Ah, shikenan jiki kima jiki. Ku je ku bani ku tashi. Tashi Laraba. Ku tashi ku bani nan. Ai da muke baki bari mu yi abu. Laraba. Sai ki tashi aiki. Ke baki tashi ku tashi ku yale ni kadai. Wannan irin mata ne haka ne ne ku ba za ku bar mutum ya huta ba. Bukusan mutum ya zo ya dan zauna ya shakata yi tunani ba in yi tunanin yadda zan yi wa mutane hukunci gobe idan Allah ya kai mu ha shi sa ne masu mata ɗaya nan duk suka huta su ba ruwan su da shari'a ko da ke maganin ku zan yi ba zai yi ku tsofar da ni da ƙuruciyata ba gaggau ke ji na don haka ban ga dalilin da zai sa saboda ku ku ja min bala'i ba ba rabuwa zan da ku ba daɗewa zan yi su zama hudu eh